الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي باهك uwa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mana gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan yammaci mai albarka yammaci na alhamis goma sha uku ga watan rabi awal a wannan shekara ta 1434 kuma daidai da nawa ga watan boko 24 ga watan janairu shekara ta 2013 miladiya wannan shine darasinmu na goma sha biyu a cikin wannan littafi mai albarka littafin fadlul islam littafin shekul islam muhammad ibn abdulwahab littafin da ke mana bayani filla-filla dake-dake akan abin da ya shafi musulunci tsantsa musulunci da allah madaukin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fi silmi kafa da Allah madaukin sarki ce ya ku duk waɗanda suka imani ku tsundima ku shiga musulunci baki ɗaya shine wannan littafi ike mana bayani na cewar musuluncin nan abu na farko baya yiwuwa sai idan an kaɗai tashi ga Allah maɗaukin sarki shi shi kaɗai sannan ya zama musulunci fali wahidin kun wahidan fi wahidin a'ani sabil alhaƙi wal imani fali wahidin kun wahidan fi wahidin a'ani sabilal haqq wal iman saboda haka mutum ya zama na akan ibada saboda Allah madaukin sarki yake shi shi kadai sannan kuma ibadan nan musuluncin nan ya zamana ka ba shi kariya ta ciki ka ba shi kariya ta waje abin baya ciki kada ka shigo da shi abin da yake ciki kada ka fitar da shi yasa malam ya karanto mana hadisai da suke bayani kan abin da ya shafi musulunci da kuma irin kariyar da aka bai wa musulunci a babi na goma sha biyu abin nan darasi na goma sha ɗaya a babi na goma sha biyu mana ya ce babu tahziri min albida wannan babi ne da malam ya ware su da guda domin ya yi bayani akan abin da ya shafi bidiyoyi hisa ya ce babu tahzir babin da ke tsoratarwa domin an ce a tahzir masdar ne na hazzara yuhazziru a tahzir duk fi'ilin da yake a wazani fa'ala yufa'ilu masdarin shine a tafil wa kallama Allah Musa takliman kaga taklim shine masdar na kallama babu tahzir babu tsoratarwa da razanarwa min albida'i a akan abar bid'o'i baki ɗayansu domin albida'u bidu jam'i ne na albida'atu wannan kenan na albida'u yana cikin al'amuran da kalmomin da yake mufrad sai a sanya ta'un jam'i sai a cire ta'un din albida'atu mufrad in ka cire ta'u ta'anis ko ha'u ta'anis sai zama albida'u kai ma dalun a fataha albida'u jam'i na bidoyi kamar ashajaratu bishiya daya ashajaru bishiyoyi da yawa albaqaratu saniya guda albaqaru shanu da yawa kaga kenan bambancin muftar abin nan mufrad da jam'i shine ha'u ta'anis isa ma ne ce babu tahzir min albid'a babin da zai tsoratar na a kiyayi bidiyo'i shine jam'in su kenan kamar yadda na faɗa na ce albida'o jam'i ne na bid'a idan aka ce bid'a ita ce kamar yadda shekul islam ibn rajab alhambali al-baghdadi yake cewa a cikin littafinsa jami'ul ulum wal hikam yake cewa albida'atu ma ahdatha mimma la asala lahu fi shari'ati yadullu alayhi ma uhdisa mimma la asala lahu fi shari'ati yadullu alai shine duk abinda aka kaga aka faras mimma la asala lahu fi shari'a abin da yake kwata-kwata ba da wani asali a cikin musulunci ya dullo alaihi babu wani asali da ke nuni a kansa wannan shine abin da yake a sunan bid'a kenan idan akwai asali idan akwai dalili bai a sunan bid'a sallah tana da asali buniyar islam ala shahadati allah ila illallah yana cikin rukunan sallah wa aqimu rukunan musulunci wa aqimu salata wa atu saka duk abin da ake bukata na addini na shari'a shine da zaran ka faɗe shi da zaran ka kawo shi su kawo mai dalili wannan shine abin da ake bukata in ko baka samu mai dalili ba to ya zama hauma hauma kenan isa malai ce babu tahzir min al bid'a musulunci ya samu kariya kamar yadda na ambata ya samu ta ciki ya samu ta waje ta waje na farko akwai hadisin niyya tun kafin ka fara aikin ma ka tabbatar da niyya mal amalu bin niyyat wa inna mal umri'in ma nawa na biyu akwai hadisin man baddala dinahu faqtu duk wanda ya canza addinin sa ku kashe shi domin ba an aka bar mutum ya shiga musulunci yau gobe ya fita sai ya zama ba shi da bambanci da jam'iyyar siyasa yau mutum yana wannan jam'iyya in ya ga an mai da shi sani ya ware sai gobe ya ce ya canza wannan jam'iyyar kuma ya koma wata jam'iyya to musulunci ba haka yake ba in ake wata gwamnati mai ta ce ta rusa jam'iyyun baki daya to musulunci ba haka yake ba kisa ba a tilasta ka diman da'iman dole da karfin tsaye kai musulunci ba to amma kashe kuma ba a fita tunda ba ɗariƙu ba ne da mutum zai shiga ɗariƙa a ce in ya shiga ba a fita sai ya shiga ya yi zurfi a ciki sai zai fice ya fasa ƙofar ya fita shi ma ya kafa tashi musulunci ba haka yake ba قال رحمه الله عن الإرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن أمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وقال الترمذي حديث حسن صحيح wannan shine hadisin da al'imam muhammad ibn abdulwahab ya kawo a farkon matashiyar tarjama da yi da ya ce babu tahziri min albida sai ce anil irfan bin sariya sai koro hadisin da zai yi bayani akan tarjama da yi kuma wannan shine karatu na farko dai ka sani wannan hadisi da yake gaban mu hadisi ne da dubin dubatan malaman hadisi sun rawaito shi na farko imamu turmudi ya rawaito shi kamar da malam ya ce qala turmudi wa hadithun hasanun sahih imamu turmudi ya rawaito shi a kitabul ilmi babu ma jaa fil akhdh bi sunnati wa ijtinabil bid'a sunan kitab dan a sunan turmudi kitabul ilm kitabun da ke magana kan ilimi babin babu ma ja a fil akhdh bis sunna babin da yazo zai yi bayani a kan riko da sunna riko gangan wajtinabul bid'a da kuma nisanta duk abin da yake bid'a a hadisi na 2676 malami na nawa kenan na farko sai malami na biyu wanda ya rawaito hadisin shine Abu Dawud Suleiman bin ash'as as sujistani ya rawaito shi a kitabus sunna a cikin sunan Abi da kenan a kitabus sunna babun filu luzumi sunna ya roto shi a lambar hadisi na 4,607 sai al'imam ibn maja al-qazwini ya roto shi a muqaddima a farko sunan nashi babu tiba'i sunnatul khulafa'ir rashidin sunan babin kenan babu ittiba'i sunnatul khulafa'ir rashidin na za a cikin hadisin za a gano ina malam ya harara ya kafa hujja ina yin fa wa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin to amma ya shi Abu Dawud ya ce babu fi luzumi sunna shi kuma yana ya harara a cikin hadisin wa alaikum alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di yace addu alaiha duk wanda wata wata istishhad ne to shi kuma da Tirmidhi da yace babu ma da fil akhdh bi sunna wa ijtinab al-bid'ah babu fil akhdh bi sunna da yace alaikum bi sunnati yace abu alaiha bin nawajiz yace wajtinabil bid'a yace wa iyyakum muhdathatil umur fa inna kullu bid'atin dalala hakan na al-imam ad-darimi abu abdurrahman kenan ya rata a cikin sunan ad-darimi a muqaddima babu tibai sunna hakan na imam ahmad ibn hanbal imam ahlus sunna wal jama'a al shaibani ya rata a cikin al-musnad hakan na al-imam nawawi ya rote a cikin arba'in nawawi a hadisi na 28 a hadisi na 28 duk waɗannan malamai sun rawaito wani hadisi al-imamu turmudi a ciki ya ce hadithun hasanun sahih wannan kenan abu na gaba kuma shine sahabin da ya rawaito wani hadisi sahabin da ya rawaito wani hadisi ne al-irbad bin sariya wanda yake shine abu na je kamar yadda al'imamin nawawi ya kawo shi a farko farkon a cikin arba'un nawawiya kenan shine al-ibar bin sariya as-sulami babban sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi irbad bin sariya ta radiyallahu anhu yace wa'adana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama maw'izatan baligha manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi mana wa'azi shine wa'azana ba wa'azna ba wa'azana rasulullah sai zama na wa'aza fili ne madi misal saboda farkon shi yana da harfin illa na al-maf'ul bihi rasulu sai zama fa'il kenan mau'izatan maf'ul mutlaq balighatan sifa domin kaga ya bi shi ta bafil i'rabi asma'ul uwal na'atu wa tawkidun wa atafun wa badal injibul malik a cikin alfiya ya ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana wa'azi mau'izatan haqiqan wa'azi tsantsar wa'azi balighatan mai kaiwa matuka ya mana wa'azi ya mana wa'azi wa'azi mai kaiwa matuka wanda yake wannan wa'azin kamar yadda ya kasance a ruwayar Imam Ahmad bin Hanbal da sauran malamai irin su Imam turmuzi wanda ya rawaito hana hadisi kenan da Abu Dawud yi wannan wa'azin mai bayan salar asuba wanda yake galibi ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi in dai ba akan abin da ya shafi hudubobi na juma'a ba ko hudubobi na sallar idi ko wurin daura aure galibin sauwa da faɗakarwa yanayi ne a lokacin sallar asuba bayan sallar asuba wanda yake in ka lura a lokacin kwakwalan mutane tana gara sun tashi daga bacci sun yi zikiri sun yi alwala kwakwalwar safiya take kun gane wannan da kyau ko shi za kake ganin kafafen yada labaru na kasashen waje sun rike wannan lokacin sosai da sosai sai ga da zarar rana ta daga babu wata kafa yada labarai take yada labarai kuma sai rana ta daga bayan la'asar sai kuma lokacin za a sake baka duk wani lokaci mai tsada a addini sai a hada ka da labaru tun daga karfe shida na safe an fara baka labari zuwa shida da rabi wata tashar ta kama zuwa bakwai wata ta kama zuwa bakwai da rabi wata ta sake dawowa bakwai da rabi zuwa takwas ya zuwa takwas kuma ai tsuntsaye sun tashi ba wata tsuntsuwa kuma da take cikin shekarta in bai kowace ta tafi neman abinci shikenan an ka tashi aiki don wani lokacin ka gama jin labaru baka samu kai zikiri wa karanta qur'ani ba baka ji siya a masallaci ba malami ya tashi zai sai a masallaci fit mutum ya fice nasu Allah salamatu wal afiya tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance bayan sallar asuba yakan karantar da mutane sosai da sosai wannan wa'azin ya kasance ya shi ne bayan sallar asuba yake cewa wa azana rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan baligha an sallama ya mana wa'azi wa'azi mai shiga jiki wa'azi mai kaiwa matuka kuma kaga wannan wa'azi na sallama yi nuko ne da umarnin Allah madaukakin sarki dan Allah ta'ala ya ce wa izhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha yace wa izhum kuma ke musu wa'azi wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha ka faɗa musu magana magana mai ratsa jiki magana mai shiga jiki sosai da sosai haka Allah ta'ala ya ce udu ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izatil hasana wal mau'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan shi yasa abul faraj abdurrahman bin rajab al-hanbali lokacin da yake sharhin wani hadisi a cikin arba'un nawawiya yake cewa wal balaghatu abinda ake nufi da al anan da yace wa mau'izatan balighatan a aya kuma da yace wa ifmu qullu fi anfusihim qawlan balighan shine mustahsana shine wa'azi mai kyau li'annaha aqrabu ila qabul ila qabul qulub domin irin wannan wa'azi shi yafi kaiwa da zuciya za ta karbe shi wastijlabi ya wa'azi da zai janyo zuciya ba wai wa'azi da za a dinga sharara mata wasu abubuwa na Allah salamatu lafiya al-irba ibn sadi yake ba mu siffar wannan wa'azi yanda ya shiga jiki yace wajilat min hal qulub zukata sai zuciya ta raurawa zuciya ta kada wazzarfat min hal uyun idanuwa sun malalar da hawaye idanuwa sun kwararar da waye an yi kuka wa'azin ya shiga jiki isa ya ce wajilat min hal to kuma a yi wa'azi wa'azi ya kama zuciyarka ba wai kawai ka kare a bangaren kabara ba ka ji kamar ba da kai ake ba wasu aka caza wa'azi ya shige ka sosai da sosai ka ji zuciyarka ta kada wannan sifa ne daga cikin sifofin mummune idan suka ji wa'azi Allah madaukin sarki yana cewa إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون هكذا الله مدوكين سر يكي تشوا وإذا سمعوا ما أنزل إلى رسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق إذا نواسنا ملالة هواي زوجيكما tana raurawa haka ake so mutum ya ji ya kasance a lokacin da ya ji an karanta ayoyi an yi wa'azi an karantar da shi ya sha karatu sosai da sosai saboda ka yace wajilat min al-qulub wa zarafat min al-uyun qulna sai muka ce in ji al-irbaf bin sariya muka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah aga sai suka kira shi da manzo sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah suka tabbatar mai da risala ba su ce ya muhammad ba don Allah ta'ala ya hana ce la taj'alu du'a a rasuli bainakum ka du'a ba ba'd bi halatta ka ce ya muhammad ba sai dai ka ce ya rasulullah amma haka za ga wanda bai san darajar manzon Allah ba bai san kima shi ba bai san wane ne shi ba haka za ga yana raraka baki yana kiran Muhammad kai na sallah salamatu ko baban shi ne yake da sunan Muhammad ba zai iya kiran shi da yadda yake raka da murya wani lokaci inda a ce sunan baban shi Muhammad ba zai kira baban shi ba a daidai wannan lokaci da irin wannan murya da irin wannan yanayi ba zai kira baban shi da wannan ba amma sai ya kira afdalu khalqillah wai ma da sunan yana son shi kuma haka jahalun ala jahal kenan jahilci bisa jahilci kenan wai kuma da sunan yana san shi ya raka da ihu ya cika masu Allah salamatu lafiya a ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah ka annaha mau'izatu muwaddi'in wannan wa'azi kamar wa'azin mai ban kwana kasan wanda yake ban kwana da mutane na in ya tafi ba zai sake dawa ba to ba in yana musu jawabi ba abin da zai rage musu a duk abin da yake alkhairan duniya ne da lahira ku kula da kaza ku kula da kaza ku kula da kaza ku kula da kaza ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza ku bar kaza ku bar kaza kada ku kusanci kaza duk wanda yake wa mutane ban kwana haka za ga yana musu wannan jawabi yana jan kunnansu yana dora su akan manya-manyan al'amura da haka da suka gaya suka ce ka annaha mai uzatu muwaddi'in ya rasulullah wannan wa'azi kamar wa'azi mai ban kwana da mutane fa'ausina ke kai mana wasiya mana ta ce je ganin su sun dauka cewar daga wannan kwana biyu kwana uku zai rasu shi yasa sai suka ce musu wasiya mana lura da wa'azin nashi wa'azin ya shiga jiki kuma iya sani na ba a samu wanda ya ruwaito abin da wa'azin ya kunsa ba haka za mu so mu ci wannan wa'azi ya musu sai suka ce fa'ausina ya ya rasulullah kai mana wasiya qal sai maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce kar ku manta sun ce musu wasiya ne ɗoriya akan cewa ya musu wa'azi ya karantar da su kamar mai bankwana da su kuma sun faɗa mashi ba a zuciyarsu ba saboda haka sai yake musu wasiya akan kamar mai bankwana da su wanda yake shigo mai bankwana da mutanensa kamar yadda na faɗa da su ba abin da yake rakewa yana faɗa musu duk wani abin da yake tsantsar alkhairi duk wani abin da yake sharri yana jan hankalinsu yana yana hana su wannan sharri da saboda haka faƙal sai ya ce usikun bai taka wallahi an wajen abu na farko ina muku wasici da jin tsoron allah mai girma da ɗaukaka wasu wa ta'a kuma ina muku wasiya ta biyu na ku ji wa ta'a kuma ku bi masaura saura kuna ji da ke ko an ce ku ji ba ma wai ku ji da kunna ba eh mun ji mun yadda wannan shine abin da nake muku wasiya akan shi wa in ummira alaikum abdu ko da ko bawa aka turo muku ya zama shine shugaban ku muddin an turo muku shi an ce ya zama shine shugaban ku to ba abin da ya saura a gare ku sai ku bi abin da shi din ya faɗa ya ce ku yi ku hannu akan abin da shi ya hana ku to kaga waɗannan kalmomi guda biyu usikum bi taqwallahi azza wa jalla wa sami wa ta'a waɗannan kalmomi guda biyu su ne ibn rajab yake cewa fa hatanil kalimatan waɗannan kalmomi guda biyu yajma'ani sa'adatu dunya wal akhirah suna sun tara sun tara arzikin duniya da lahira yace amma taqwa amma kalma ta farko da yace usikum bi taqwallah fa hiya sa'adatun sa'adatu wal akhirah ita karan kanta ta ɗauki rabauta duniya da lahira liman tamassaka biha ga duk wanda in riko da jin tsoron Allah yake cewa wa hiya wasiyatul lahi lil awwalin wal akhirin ita ce wasiyar Allah da madauke sarki da yawa mutanen farko ita ce wasiyar da yawa mutanen karshe yadda Allah ta'ala yake cewa wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah wala qad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum haqiqa tabbas dahir mun yi wasici ga waɗanda suka zo kafin ku cikin waɗanda muka bai littafi da suka zo kafin ku wa iyyakum da ku karan kanku mun yi wasici abinda wasiyya ta kunsa anittaqullah shine kun tsoron Allah ita ce wasiyar waɗanda suka wuce ita ce wasiyar waɗanda suke da Allah sallallahu ya faɗa a khutba shi ta farko ta sallar juma'a ita ce ya ce ita ce mafificiyar wasiyar da musulmi zai ma ɗan musulmi na yau ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kuma a duk lokacin da kaza an ce jin tsoron Allah shi ne ka yi riko da abin da Allah ta'ala ya yi umarni ka nisanci abin da manzan abin da Allah maɗaukin sarki ya hana wannan ne jin tsoron Allah sai malamai suke cewa ma'anar takawa za ta fito maka fili ne sosai da sosai idan kana tafiya kafarka ba takalmi a wuraren da ka san akwai kaya kaya masu shiga jiki irin kayar aduwa irin ɗunɗu irin kututturan abin da ya shafi dawa bayan an sare ta tushiya kenan ko da sauran wasu abubuwa wurin da yake da kwalabi ya kake tafiya a wani lokaci za ka sa ido kuna jina da kyau ko sai ka kora ido sannan ka dora kafarka to haka addini ba haka kawai hauma hauma abu addini ne ka karba ka yi gaba ba ba haka abu ba addini ba ne kawai ka watsar da shi ba haka ba sai ka kura ido sai ka bi ta tsantsan me Allah ya ce me manzan Allah ya ce me Allah ya hana me manzan Allah ya hana to wannan shi ne jin tsoron Allah madaukakin sarki ya ce ita usikum bi taqwallah ina muku wasici na ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wa sam'i wa ta'a kuma ina muku wasiya da ku ji kuma ku bi sai ibn rajab ya ce wa amma sam'u wa ta'a li ulati umuri muslimin amma ji amsa umarni na shugabannin al'umma musulmi shugabanni musulmai da suke dora mutane akan tafarkin qala Allah qala rasul a ji maganar su kuma abi fa ya sa'adatu duniya to a wannan fa akwai rabauta na duniya wa biha tantazmi masalihul ibad da ita ne kuma masalahohi na bai yake tsaruwa in ba da shugabanci ba sai wani ya tare ka rana tsaka sha biyu rana ya kwace maka kaya babu yadda ka iya dan ya fi karfi amma idan akwai hukuma fa duk karfinsa sai a turo mashi motocin 'yan sanda dozin goma sha biyar ina fata mun yanci wannan da kyau ko so na za ga mutum guda ana bin shi ga jirgi ta sama jirgi ta kasa motoci ta kasa ka ji tsaf an batar da shi ai shugabanci irin gatan da musulunci ya bai ma shugabanni inda sun san menene musulunci da babu tsarin da za su bi in ba musulunci ba haka na farko da musulunci bai san zanga-zanga ba domin zanga-zanga nau'i ne na bore musulunci kuma ya hana bore kun fahimci wannan da kyau ko duba abin da zanga-zanga take haifarwa fashe-fashe kone-kone musulunci bai san yajin aiki ba dubu abin da yajin aiki yake haifarwa na asarar yajin aiki na kwana ɗaya idan aka yi shi a ƙasa yana ta gayyara ƙasa ne baki ɗaya na baya bayan nan da aka yi na yajin na jan tallafin man fetur na bara ka ji abin da gwamnan babban mulkin najeriya ya fitar na asarar da najeriya ta yi nan biliyan daloli to amma da yake jahilai ne sun jahilci addini su ba san gadon da addini wai sun fi jin wannan yaran na a ce an yi zanga-zanga na a ce an yi yajin aiki na a ce an fito an yi tarzo musulunci bai san da wannan ba kwatanta shi abin da musulunci ya sani shi ne a ji abi kawai muddin ba umarni ne da shan giya ba muddin ba umarni ne da ya saba Allah ya saba manzon Allah ba in dai ba wannan bane in dai ba umarnin da ya saba ma Allah ba in dai ba umarnin da ya saba manzon Allah ba ba abin da ya sha kanka ka ji ko haƙƙin ka ne suka danne ka bi su ba dai akwai ranar alkiyama ba ranar alkiyama da a ce ka zo ga haƙƙin ka wani ya danne maka da a ce ka zo ga haƙƙin wani akan ka wani ne yafi dama dama ka a ce maka zo ga haƙƙin wani ga haƙƙin ka wani ya danne maka ina fata mun fahimci wannan da ke ko hadisi da yawa sun zama da wannan ku ba su haƙƙin su da yake a kanku ku kuma haƙƙin ku ku nemi Allah ta'ala ya ku shi kenan kawai to wannan shine tsari na musulunci to amma saboda sun jahi musulunci ko dai sun jahilce shi ta yadda ba su karanta shi ba ko kuma sun karanta shi sun karanta shi a baibai dan karanta shi a baibai yana ga shi karanta musulunci a baibai ka ci za karanta shi da yaran da ba larabci ba in dai karanta musulunci da yaran da ba larabci ba kuma kake so ka ce wani abu a cikinsa to ka gana ta musulunci a baibai wannan ko da hausa karanta an fassara da hausa ne ko da faransanci ne ko da turanci aka fasara duk ka karanta abin da ba daidai ba kawai da zaka dan san wani abu dai za kamar kamar kana da orientation ba wai kana da orientation ba kamar ka san wani abu ɗaya kenan ko kuma ya zama da ka karanta shi amma wanda bai san musuluncin ba ko kuma ya zama da malaman da ka janyo su suke maka fatawa su sun gama karanta ka ina za ka tsafar da yau ya ce nan ne kawai saboda kudin saboda umararsu ko hajjinsu ko kuma miyar da suke samu kaga duk wani yana ce abin da yake sawa kaga wasu shugabannin wasu shugabannin duk wannan shine abin da ke halakar da su saboda suna ganin malaman da suka yadda da su shi kuma yana ganin malami ne maimakon ya faɗa mashi hakikanin gaskiya kawai dai ya yi karatun ya tsirga fada karatun ya zubi masu Allah salamatu lafiya wadda shugabanci ba karamin al'amari ba ne musulunci ya bai ma shugabanni kulawa sosai da sosai wa in ummira alaikum abd ko da bawa aka dora muku ba bawa bai na da ubangine ubangida fa aka ce ko shi aka dora muku ce kun ji kun kawai to kuma kaga wannan kenan ya nuna biyayya ga shugabanni ibada ce in kai musu biyayya don jin tsoron abin nan ukubarsu da dankasu sai zama na baka da lada wannan shi yana da kyau ko amma an kai musu biyayya don ibada ce sai zama da kana da lada akan wannan sai kuma ga Allah ta'ala ya dora ka akan su na sha maimaitawa ba su ɗaya ba su yi ba misali na baya bayan nan da na fi mai da hankali a kansa akan abin da ya shafi tasirin shugabanci musamman mu a nan garin mina ku duba ga rana ɗaya da gwamnati ce ba ruwanta da wancan tsohuwar kasuwa me faru kowa a gaban shi abin ya faru gwamnati ta ce ba ruwanta ta cire gate ta cire kofa me ya faru katila makatula fa aka dinga yi kai da kayanka sai zaman da za ku yi so ku yi ku yi ja'in barayi ga kayanka ga yanzu sai ka rasa kayan naka zaka dauka ko kuma shagon zaka kira mai aiki ya zo ya cire maka bulan ko kuma a sai ya gama cire maka bulan ka tafi danyo mai baro ya kwashe shi ma ya dauko wani mai baran ya kwashe ya wuce da su ko duk ba ba ba su ɗaya ba su bi ba shugabanci a ƙasa ba karamar al'amari ba ne duk fir'aunancin da ake ganin saddam hussein ya yi a zamaninsa kulura da ake ganin ya yi a zamaninsa da zamaninsa da halin da ya iraki take ciki yanzu wani ne fi zamaninsa zamaninsa shi ne قال صلى الله عليه وسلم وإنه من يعش منكم annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa fa inna wa innahu kuma yadda al'amarin fa yake man ya minkum duk wanda Allah ya sa yayi tsawon rayuwa daga cikin ku fa sayara ikhtilafan kathira da sannu zai ga sabani kathira mai yawa mai yawa ba wai sabani kadan ba zai ga sabani kaddama al'amura masu tarin yawa a daidai wannan lokaci na ganin sabani fa alaikum bi sunnati to ku rike sunna ta gangam wa sunnatul khulafa'ir rashidin da sunna ta halifofi waɗanda suke rashidina su karan kansu shiryayyu ne abin ar rashidina masu shiryawa domin rashid ismul ne na rashada ya shiryu rashid mai shiryawa al-mahdiyina wanda ke so an daga an shirya da su shi ya shiryu kuma shi ne shirwa ne kuma an shirya da sa an shirye da shi ta yadda wani ibn hajar yake cewa ibn rajab yake cewa ta kan yi mutum abin nan ba ibn rajab ba al-mubarak furi a sharhin turmuti yake cewa sai mutum ya kasance mai shiryawa amma shi ba shiryi ba sai nan kaga sai a ɗibi daji kenan sai zama na ɗora mutane akan akan abin da shi yake gani shine daidai sai ya ce al-mahdiyina su karan kansu shiryayyu ne kuma masu shiryarwa ne min ba'adi bayana wannan sunnatawa da sunnar waɗannan halifofin nawa abdu alaiha bin nawajir ku riko da su da tiramanku a zan an ce turmi ba shi ne waɗannan ƙasusuwan ba wannan mukamuki ne ko ya ga wannan mukamuki akwai haƙora masu ƙwarin gaske a samansa to kaga kuwa abin da ka rike da waɗannan haƙoran sama ya sha bamban da wanda ka rike da nan abin da ka rike da haƙoran sama za a iya fizgiwa cikin ƙanƙanin lokaci amma duk abin da kake gana sai an yi artabutu da nan kake rike su kenan ma'ana rikon nata za ku rike ne gangan shi ya sa kuma duk wani malam wurin tartibi sai kawo wani hadisin bayan ya kawo hadisin al-ghuraba na jiya <coughs> ya ce wa satin umuru umur jinku a hirɗinku da ƙagagun al'amura fa inna kulla bid'atin dalala domin duk abin da yake amsa sunan bid'a wannan abin ta ne saboda haka a hirdin ku da shi ibn rajab yake cewa wato ina kira muku ibn rajab ibn rajab al-hanbali ya yi magana ƙarƙashin wani hadisi magana mai fadin gaske a cikin sharhin wani hadisi a arba'un hadis hadisi na 28 har ya zama ma abdurrahman muhammad abdurrahman bin abdurrahim al-mubarak furi ya nakalto maganganihi sosai da sosai a cikin sharhin tirmidhi da ya ma sunan turmizi mai suna tufatul ahwaz ya nakalto maganganai sosai da sosai ibn rajab yake cewa هذا إخبار منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما وقع في أمته بعد wannan ba da labari ne daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na abin da zai afka ma al'ummarsa bayansa min kasaratul ikhtilaf na yawan sabani fi usulud dini wa furu'i a asalin addini a tauhidi da abin da ya shafi furu'ud dini da usul da furu kawo aka samu sabani a usulul din aka samu sabani a furu'ud din al'amari ya tashi allah salamatu lafiya wa fil a'mali wal aqwal hakan nan sabani a ayyuka sabani a zantuttuka na baki wal itiqadat sabani a aqidu daban-daban akwai su ko ba su akwai su wa hadha muwafiqun lima ruya anhu wannan kuma yi daidai da abin da aka rawaito daga wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama min iftiraqi ummatihi ala bid'in wa sab'ina firqa na karkasu al'ummarsa zuwa kashi 70 da wani abu wa annaha kullaha fi nari illa firqatun wahida duk waɗannan 70 da wani abun duk wuta suka nufa sai kwaya ɗaya tallintal wa hiya ma kana alaihi wa ashabu ita ce kuwa duk firqa da ta kasance akan abin da shi manzo Allah shi da sahabbansa suka kasance akai ولذلك في هذا الحديث سوى لك أولا حديث عند ابن رجب أمر عند الافتراق والاختلاف النبي إلى أن أمنت على استبات أجريشي يلي أمرني عند الافتراق أولا كركسوة والاختلاف دساباني ما تشكر دجونا بالتمسك بسنتي أقول وانا مبتع دعاتي إذا تشيروا da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa sunnatul khulafa'ir rashidin da sunna harifofi waɗanda suke masu shiryawa min ba'dihi a bayansa malai ce wa sunna abinda ake nufi da sunna hiya tariqul masluk ita ce hanyar da ake bi fa yashmilu fa yashmilu dhalika at-tamassuku bima kana alayhi huwa wa khulafa'uhu kenan wannan ya shafi riko da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance shi da halifofinsa ar-rashiduna wanda suke masu shirwa min al-i'tiqadat riko da abin da suka kasance na aqida wal a'mal da ayyuka wal aqwal da zantuttuka wa hadhihi hiya sunnatul kamila wannan ita ce abin da take amsa sunan sunna cikakken sunna mu kuma da bai da muke sharhin muke magana akan sharhin sunna na imamu dubbar bahari ba waɗannan ita ta roba ki ɗaya cewar su ne sunna to kenan kaga irin wannan lokaci matsanancin lokaci abin da ya sa maka ce matsanancin lokaci lokaci ne da ba mai cewa a yi ba mai cewa a bari a gane ko ba mai cewa a yi a bangaren addini ba mai cewa a bari saboda haka irin wannan lokaci mutum zai iya kokari ya ga ya yi riko akan abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance a kai shi da sahabbansa ba wai abin da aka wuri ana zaga gari akan shi ba shi bane a'a abin da manzo Allah ya kasance kai shi da sahabbansa wannan shine addini ko da kuwa kaɗan ne suke akan wannan dama ibara din shine da abin da yake shi karan shi gaskiya ne ba wai ibara ita ce da adadin mabiya ba shine wal khulafa wa rashidun su kuma waɗannan halifofi su ne sanannu su ne abubakar da umar da uthman da ali kuna jina da kiku waɗannan su ne al-khulafa'u ar-rashidun saboda kana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu bid'atin dalala duk abin da yake a sunan bid'a bata ne sai ibn rajab ya ce wal marad bil bid'a ma uhditha mimma la asala lahu fi shari'ati yadullu alayh shine duk abin da aka kaga ba shi da asali kwata kwata a cikin addini ya zo a cikin sahih muslim hadithin jabir ibn abdullah al ansari Allah ta'ala ya jikan shi da gafara ya kara mashi ɗaukaka yake cewa annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana faɗa a gobinsa yana cewa inna khairal hadisi kitabullah lalle mafificin littafi mafificin zance shine littafin Allah gaba ta nauke na ta ɗaya wa khairal hadi hadi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ficiye shiriya tsabtatacciyar shiriya ita ce shari'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake akanta gaba ta nawa ta biyu gaba uku wa umuri mafi sharrin al'amura ku lura shar asalin shi a larabci a shar ne wa galiban a ganahu sharrin wa khair man qawlihim a sharrin minhu wa akhyar ibn malik a cikin alfiya ce wa sharral umuri mafi sharrin al'amura al umur mafi sharrin su muhdathat wa sunni abubuwan da aka kaga aka tusa su a cikin addini wa kullu bid'atin dalala kuma duk abin da yake bid'a bata ne lura wallahu ta'ala ala abin da yasa Annabi sallallahu ya ce sharrul al'amura shine bid'a bai ce zina ba kuna jina da kyau bai ce shan giya ba ita bid'a an kakaba ta ne an sanya ta ne a cikin addini ɗaya da in mutum ba yana karatu a inda ake karanta maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba baya iya bambance me sunnar mecece kuma bid'a dan ta yi kama da addini alhali kuma ba addini ba ce babu yadda za a yi a ce fashi da makami ya yi kama da addini babu yadda za a yi a ce ƙetara gida ƙetara katanga ya yi kama da addini bai ba kuna jina da ke ko duk wannan bai kama da addini ba babu yadda za a yi ka taron numfashin mutum ka ɗauke ka hallaka shi ka ce yayi kama da addini duk wannan bai kama da addini ba kuna jina da ke ko amma ita bidiya ta yi kama da addini alhalin kuma ba ta cikin addini to wannan shine mafi sharrin al'amura tunda ba ta ciki shi wanda yake bi zai kokarin ya sanya ta cikin addini alhalin kuma ba ta ciki saboda haka ma in yana yana jin ibada yake ya taqarrabu biha ila Allah kaga dai abin da ya shafi aqida bidoyi sun shigo cikin aqida ne ko dai da nufin tsarkake Allah wannan jina da ke ko shi wai kun ji jumla ta ko shi wai yana ganin girman Allah madaukakin sarki saboda haka sai ya ce shi Allah baya sama baya ƙasa baya kudu baya arewa baya gabas baya yamma wala kaifa kana wala aina kana kawwanan akawana to kaga tsarkake Allah ibada ce ko ibada ba ibada ce to shi saboda tsarkake Allah sai ya kawo waɗannan abubuwa sai ya kimsa a ciki alhalin ko ba addini ba ne ba ka yasa aka samu cikin al-i'tiqadat ana samun sosai da sosai saboda tsarkake Allah sai ya yi musul ya yi a ya yi musu sifofin Allah madaukakin sarki bal ya dawo ma basu ta ne ce ina ya dahu din nan kudarata kaif wai shi tsarkake Allah ala abi qaulihi ta'ala laysa kamithlihi shay amma me yasa bai kara shi karshen ayar ba wa huwa samiul basir kaga duk waɗannan sun yi gama da addini a halin kuma ba addini ba shi yasa ibnu rajab ya ce fa qawluhu sallallahu alaihi wasallama zancen da manzo Allah sallama yayi yace kullu bid'atin ya ce min jawami'il kalmi kalim yana cikin dunkulallun maganganu da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ce an ba shi dunkulallun maganganu kalma ce guda ɗaya jumla ce guda ɗaya sai a wallafa littafi da akanta jumla ce guda ɗaya sai ta zama ita ce addinin baki ɗaya da ya yace innamal a'malu binniyat eh ba ka ga duk ibada sai shi za ka je gana akwai wanda sai ka zan ce niyya babu farahu wudu'i awwalu niyya komai sai niyya ta shiga saboda annabi sallallahu alaihi wasallam an bashi jami'ul kalim wa huwa aslun azim min usuluddin yace wannan hadisi babban hadisi ne abin da yace min mai kalim la yakhruju an shay ba wani abin da yake fita daga ciki wa huwa aslun azim min usuluddin babban tushe ne daga cikin tushen musulunci da ake kafa addini shi wani hadisi din wa huwa shabihu bi qawli sallallahu alaihi wasallam wannan kuma yayi kama da fadin annabi sallallahu da yace man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd fa kullu man ahdatha shay'an duk wanda ya kagi wani abu wani jina da kyau ko da lafazin duk dan da shine lafazin kullu duk wanda ya kagi wani abu wa sababu ila din ya jingira zuwa ga addini wa lam yakul lahu aslun min addini kuma kwata kwata bashi da asali a cikin addini nan ce aslun min addini shine ne shine alkitab shine asuluddin qur'ani na bifa as-sunna na uku ba al-ijma' na hudu ba al-qiyas wanda ya qiyas kuma yana komawa ne ɗayan alkitab wa sunna hatta ijma' yana komawa ɗayan kitab wa sunna ne waɗannan da su ne usuluddin yace laysa lahu wa lam yakul lahu aslun min ad-din yarju ilayhi fa huwa dalalatun huwa dalala wannan abin bata ne wa bari bari'un minhu addini ya barranta da shi wa sawa'un fi zalika wa sawa'un fi zalika masail al-i'tiqadat shin yayi daidai ne cikin matsaloli ne na abin da ya shafi aqida kulura matsalolin abin da ya shafi aqida abu na farko da malamai magabata suke kawo shine maganar aqida shi kuma wani babban abin da ya tsana kenan a rayuwar shi kwata-kwata ya ji ana maganar aqida shi dai baya son ya ji ana maganar akida to cewar baya son ya ji ana maganar akida shi ma akida ce shi akida shi baya son ya ji ana maganar akida shi kenan fa dama abin da yake akida shi ne abin da mutum ya kudirce ya rike shi gangan in mai kyau ne sai ya zama kyakkyawar akida amma da kyau ne ta zama mummunar akida amma ka ce kai ba ruwanka da akida to ita ma akida ce mummuna ce ko kyakkyawa ce mummuna ce saboda a magana da ka faɗa kenan ba ruwan ruwanka da akida kowa naka ne da wanda ya ce eh, sai da aisha radiyallahu anha sai kafin alkiyama ta sai an tashe ta amma ta bulala da wanne ya la'anci wanda yi wannan a wurin shi duk ɗaya kenan suke da ba zan ce a wurinka ba mana ce awul a'mal ko ayyuka ya kaga yasa a cikin ayyuka awul aqwal ko zantuttuka al-zahira zantuttuka na bayyane wal da zantuttuka da suke na koyi duk dai sunan shi bid'a aga malam ya haɗa gaba da yace al-i'tiqadat aw al-a'mal aw al-aqwal al-zahira wal batina kuma ku lura ku ga yadda bid'a take kullun canzawa in an tambaye ka sallar la'asar raka hudu zaman gida biyu halin tafiya shikenan wa wani bayani na biyu haka suke tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ila an yari sallahu al-arda wa man alaiha sallar la'asar sallar azhar sallar lisha raka'a nawa ce hudu a zaman gida biyu a halin tafiya sallar idi nawa ne biyu babba sallafa biyu karama sallah biyu da haka suke a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaushe ake yin hudu ba a sallar juma'a kafin sallah ko bayan sallah kafin sallah saboda ganga kuskura ke sallar juma'a liman ya fara hudu ba baka masallaci to in kai wasa zahar kawai kai ba kai juma'a ba kwata a sallar juma'a kenan a sallar idi kuma ba yaushe ake yin hudu ba bayan sallah wani shine addini haka yake zamanin manzo Allah sallallahu haka yake har yanzu kuna jina da ke ko amma a sanin ka da ya ake molidi yanzu ya ake molidi kuna jina da kyau da daɗin da yanzu duk abin ya sha bambam inda ake inda su karatun ƙwar'ani suka ɗauka ibada to ranar da ya daidai da ranar sha biyu ga watan rabi awal sai a kwana ana kwami kun gano wannan da ke ko su a wurinsu shine maulidin aga da ya kwana yana bacci shi da ya fi mishi to amma dai abun nan shi ya kwana ne yana karatun qur'ani wannan kenan a kuma inda ake ishiriniya shi kwana zai ana ishiriniya kaga dai hatta a daɗin ma bai zama iri ɗaya ba dan ba addini bane duk abin da yake addini bai ɗaya ne sallar azhar da la'asar da magariba da lisha da asuba a america da England, da germany da rasha da makka da madina da ta'if da riyadh da nigeria da lagos da chadi da niger da yamai da talabar da ko ina ina duk ɗaya ne ba maganar wai a kudancin najeriya ko a arewacin najeriya ko a kudancin mali ko a arewacin mali ga yadda ake duk babu wannan magana saboda me ibada ce addini amma abin da yake ba addini ba ka lura da kyau ka lura da kyau za ka ba daidai bane wannan zagayen da ake yi a gaban kuma aka fara shi bai shekara biyar ba to watan wata rana sai an ce muku zamanin manzan Allah ayi ko sai an ce musu kuna jina da kyau ko wai shine addini sai yi kama da addini ta hanyar wai san manzan Allah ake alhalin kuma ba addini bane jahilai da yawa sun ɗauka wannan shine son manzan Allah sallallahu ta'ala wasallama alhalin Allah ta'ala ya riga ya kalubalanci duk wani masoyin manzan Allah ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum kace da su inda gaske ne kuna son Allah ku bi ni magashirinka irin na manzan Allah ne maganar ka irin ta manzan Allah ce tafiyar ka irin ta manzan Allah tsayawarka irin ta manzan Allah baccin ka irin na manzan Allah tashi irin na manzan Allah ko mutane su ce kai ba masoyin manzan Allah ba ne ko su faɗa ko kada su faɗa da wani zai ce kai wannan ban Allah fa mu dai da muka karanta siffin manzan wannan yana kwatantawa ba sai ka fito ka faɗa da baki domin faɗa da baki wannan da'awa ce kowa zai iya yi kowa zai iya da'awa ya ce shi masoyin kaza ne to kuma da zaran ka ce abu kaza naka ne da za a ɗauko a baka to dan kai mi ka sai ka ce sabuwar motar nan da ke kubar gidan alhajuwa ne ta ka ce ya kawai sai a ɗauki mota a baka alƙali ne zai ce kawo shaida albayyanatu alal mudda'i wal yaminu ala man anka da kace kai masoyin manzon Allah ne wannan da'awa ce da baki kowa zai iya yi sai mu ga bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau da kafa tare da kai a maganganunka a sanya tufafinka a tsayawarka a motsawarka a sallarka a komai da komai naka to wannan shi zai nuna kai masoyin manzo Allah ne amma ba haka ba haka kawai wannan wannan wannan al'amari kuma ka lura abin sosai da sosai jinin talakawa ake sha ku lura da kyau shi gogon wanda yake yawon karanta maulidi gida-gida ka lura da kyau kaga a garin ku gida nawa ke zuwa karanta maulidi duk a ku ina nufin garin ku birni irin mina irin kano irin suleja irin abuja irin bauchi irin kaduna irin lagos da waya samu gida uku da yake karanta maulidi kuma gida uku ne suke maulidin a gidan ne yake da romo da jini isa nan zai tsoma amma in babu abin da zai tsonka tsotsa zai tsallake gidan ɗaya kenan na biyu shi yaushe aka ji an karanta maulidi a gidansa dan an zo gidan shi zai bayar kun gane ko in an zo gidan shi zai bayar zai ciyar amma ba shi dai shi ya je ya karanta na wasu wannan masifa ce masifa ce wannan wallahi tallahi masifa ce shi yasa kuma ka sani da yake halin suna ba su da alhakinsa yake faɗa ma jahilai cewar su ana kafartar da su bai san shi fi kowa kafartarwa ba ta yana yake fi kowa kafartarwa cewar maƙiyin manzan Allah ne baya maulidi shi fa a dingina kiyayya ga manza a ce kai maki manza Allah ne ya fi kafirci ba kafarci ya fi kafarci kafarci to wai amma yanzu saboda addini rasuwar manza Allah sallallahu ta'ala da sallama yau an ta sama shekara dubu daya da dari hudu da ashirin da hudu da rasuwarsa ka kosa an yi sa to wai a yanzu shi almunkar ne aka mai da shi fa al-ma'ruf wai yanzu maulidin shine soyayya ga manzon Allah abin da yake wai bid'ar ita ce sunna wai ka ce maulidi ba addini bane wai shine bid'a kuma ku lura da kyau manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana manzo sai da ya shekara annabi manzo shekara 23 kenan an yi rabi awal 23 yana rayu amma bai taɓa maulidi ba halifofin nan da muka zo muke magana a kansu sai da suke shekarunsu shekaru talatin da wani abu gaba ɗaya su ma rabi awal talatin da wani abu kenan babu wanda yi shi no kenan haka almajiran sahabbai haka nan almajiran almajiran sahabbai ka duba muwatta malik tun daga babu kotu sala har babu asma'in nabi sallallahu alaihi wasallam kwata-kwata babu ɗuriyar shi babu labarin wani abu mai suna maulidi in ko baka da muwatta ka ɗauko akhdari ka ɗauko ashimawi ka ɗauko iziya ka ɗauko risala ka ɗauko askari ka ɗauko yahya al-qurtubi dari ka ɗauko muktasar khalil ka ɗauko al-mudawwanatul kubra duk babu ma an bada shi ma a ciki ko dai zama addini ne waɗannan mutanen sun ɓoye to sa ai ba lokaci guda suke ba imam malik ibn anas yana cikin malaman ƙarni na biyu ne wannan jina da ke ko ya rasu a shekara ta 170 da wani abu 179 179 wanda ke ibn abi zaid al-qayrawa ne mai risala an haife shekara ta 310 shi wata ya rasu shekara ta 179 wani haifin shekara ta 300 da kuma haka ba su yi lokaci guda ba balle malaman su ita baki gaba ɗayansu su shekara a ambata ina fata mafi yanci wannan da kyau ko dai zama ba addini bane isa ba su faɗa ba kun gane ko ko kuma ya zama na addini ne sun ɓoye sa ɓoye gaba ɗayan su kenan dai a cikin su ba masoyin annabi nasu Allah salamatu lafiya saboda haka ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya gama magana ya ce kullu bid'atin dalala duk abin da yake bid'a bata ne babu shiriya a ciki kwata-kwata babu maganar a zo a raba bid'a a ce ga bid'a wajiba bid'a mustahabba bid'a makaruhiya bid'a muharrama duk bid'a bata ce in dai sunan bid'a zai gasgatu a kansa to wani abin bata ne saboda me saboda annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce kullu bid'atun dalala kuma kullu sai ya amfani da lafazin kullu da yake ita ce babbar siga a siyahul umum kamar da kasan kana magana kan annawasikh a zaka ce kana wa akhawatuha inna wa akhawatuha in kana magana akan al-istisna za a ce illa wa akhawatuha wannan jina da ke ko to haka inna abin nan kullu ita ce ummul bab asyagul umum isa ce siyagu kullun awil jami'u wa qad talallat allati al-furu in ji me al-maratus su'ud annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare ce kullu bi'atun dalala sai dai bid'a ta kashe kashi biyu ta ina ta wata bidiya tana kafirtar da mutum wata kuma ba ta kafirtar da shi ta nan ne kawai suka kasu gida biyu bida iri kaza iri kaza iri kaza mai ita ya kafirta bida iri kaza iri kaza iri kaza mai ita yana nan cikin musulunci amma tana dora shi kan hanyar kafirci dan cin kafa ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani wanda ya kawo ya ce wannan abin addini ne ko manzon Allah bai zo da shi ba to yana cin kafa ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli to amma kar ka manta ba sa taba haddatar da yaran wasu Qur'ani sai dai su haddatar da yaran su Qur'ani kadai a ce yaran shi 42 ne duk sun haddace Qur'ani ya'ya nawa aka kai mishi nawa ne suka haddace wannan shi yana da kyau ko musallallahu salamatu wal afiya akwai shubohi da ake kakaba mutane wani wani ya ce ai ba dole ne duk abin da manzon Allah bai yi ba ba lalle ne zama ba addini ba ka dai ji wani hargowa kawai malama malaman cikin su sukan kafa hujja da cewar ai na Umar Allah ta'ala ya gafarta mishi ya kara mishi daraja bayan komawar bayan rasuwar manzan Allah lokacin yana khalifa ya tara mutane gaba daya su zama a kan karkashin limami daya a sallar tarawih wani jina da ke ko sai ya ce ni'matul bid'ati hadhihi ya ce madalla da wannan bid'a sai ya kira ta da sunan bid'a to shin ya kira ta da sunan bid'a ne lughatan ko kuma ya kawo ta ne da sunan bid'a da muke magana ana wannan bayani zai zo ne kamar haka abu na farko sallar tarawi ita karan kanta ta tabbata zamanin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama annabi sallallahu ya ce man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi abu na biyu shi karan kanshi annabi sallallahu alaihi wasallama yi kiyamun ramadan yayi ashan yi tarawi no kenan biyu ɗaya kenan sai kuma abin da na umar ya yayi tara su da ya yi a ƙarƙashin limami guda inda zaman samu tabbatuwar sallar tarawi din tara su a yi a ƙarƙashin limami guda maimakon kowa ya ga irin nasa kowa ya yi na shi shekaru a annabi ya yi wannan ya yi ran farko mutane ba su taru sosai ba sai labari ya fansama a gari sai dare na biyu masallaci ya karu ana sallar bai fito ya sake yin sallar shi ne liman sahabban su ne mamu a sallar tarawi ina bidiya ana dare na kusa ana sallar bai fito ba aka taru kuwa yake fito ba sai hadithin yake cewa abin da sa ban fito ba ina jin tsoron kada a wajabta muku ita shi ita ce illar kada a wajabta muku ita shi kuma sai na umar sai a zamanin sa ba magana wajabtawa tunda wa'ayi baya sauka ina fata mun fahimci wannan da ke ko ashe kaga tarawihin tabbatacciya ce yin jami'in tabbatacce ne kenan ba bidai a ciki abu na uku kuma shakun dun shine aikin da sayyidina umar yayi a sallallahu ya buga mai ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin saboda ba magana nan abu na biyu shine hada qur'ani wani yana cikin manyan manyan shigoyin da ake kawo a ce ai sayyidina sayyidina manzo sallama bai hada qur'ani ba sayyidina umar ne ya hada qur'ani usman ne ya hada qur'ani wannan jahili ne fitik bai karatu akan jam'ul mushaf ba bai magana kan yadda ake rubuta qur'ani a mushaf ba jahili ne na yankan shakku kama sallama mashi tasliman jidaliyan na Uthman shine ya hada Qur'ani haka yake shi abinda ake sa aka jingina shi shine ya hada Qur'ani su da guda har yanzu muke ganin shi nan na Uthman yana cikin waɗanda muka ambata da su kuma ya ciki yana ciki aikin na Uthman sunna ce sunna kuma annabi sallallahu ya buga mata hannu yace al istam yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin abu alaiha bin nawajid saboda ka abinda sai na abubakar yayi abinda sai na umar yayi abinda sai na uthman yayi abinda sai na ali yayi waɗannan abubuwa sunan su sunna da kan sarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kan sarki a Hausa ba shi ne abinda da ake bugawa ba to ana salon ya buga mai ya sa kan sarki ya buga ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin ba maganar a kawo wannan a ce za a fake da ita za a fake da ita a samuwa bid'a tushensa wannan na da ke ko wanda shi ne abin da yake addini a daidai nan nake cewa da yan uwa na ɗalibai kada mutum ya gaggawa kan komai ya ce bid'a ne in bai sani bai yi tambaya wannan ita ce ka'ida yana cikin yana cikin abin da ɗalibai suke da zaran yayi haka yayi haka kawai sai ce abu kaza bid'a ne ta yadda bai yi bincike ba mai zurfi a ciki wannan hatsari ne ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ita ce kada ya ce abu kaza sunna ne lokaci guda dan wani cewa yi mutum da a so ɗaya ne a shekara a rayuwar shi ya saki matan ɗaya yake aure ta kenan kun gane wannan da ke ko shi kuma wani ce a'a in mutum yayi alwala ko rasu so ɗaya rungu runguma ta shi kafin ya masallaci haba ko shi ma sunna ne haba ina ake karatu irin waɗannan abu shi kuma wannan kaga yayi gudu wani tabbatar da abin da yake sunna shi kuma wannan komai ya ce bid'a ne komai ya ce bid'a ne to abin yana buƙatar mutum ya taka tsantsan yi taka tsantsan ba a gusar da bid'a da bid'a ana gusar da bid'a ne da sunna kuna jina da ke ko saboda haka kuma ba duk abin da mutum ya faɗa za ka mai da martani ba ina fata mun fahimci wannan da kyau za ka ga wani yana cewa to ai in kun ce bid'a ce wai shi yana son ya ce dole kuma kuna bid'a sai ce to in kun ce maulidi bid'a ne ga sa karatun qur'ani fa walima fa wai shi dole ce ga da yake bid'a kai ma kana bid'a ya zama ɗaya da ɗaya kenan masallar salamatu wal afiya abin da ke faruwa inna abaina an dina bi bid'atin wa dalalatin aw ifki butani in ji ibn qayyim yace mu dinnan mun ki ba za mu yi addini da abin da ya shafi bid'a ba ko za ku yi addini da bid'a ba za a yi addini da bid'a ba wa dalalatin ba za a yi addini da bata ba aw ifki zibhutani ko kuma ƙarya duk wani makarici ba za mu yi addini da shi ba saboda haka fali wahidin kun wahidan fi wahidin a'ani sabilal al-haqqi wal imani hakan nan dai ibn qayyim yake cewa wa naqulu qala Allah rasuluhu fi kulli tasnifin wa kulli makani a kowane rubutu cewa muke rasuluhu kenan za su yi magana su masu ce qala Allah qala rasuluhu yace wal khawfu kullu al khawfi fa huwa ala alladhi taraka an-nususa li ajli qawli fulani yace tsoro duk tsoron abin da muke jin tsoro shine ga mutumin da ya ban nasosin qur'ani da hadisi dan zancen wani don wani ya ce wani shi ne abin tsoro daga yan uwa ba maganar a tsaya a yi magana wai bidi'a wai addini ce bidi'a ba ta da alaka da addini kwata-kwata duk har da mutum zai kawo ya ce a manzan Allah bai hau keke ba manzan Allah bai hau jirgin sama ba aikin hajji da ya tafi a ƙasa ya tafi abinda anan salama ya hau shine ya hau doki ne da raƙumi wal khaila wal litarka wal litarkabuha wa zina saboda ka bai hau jirgin sama ba bai hau mota ba bai hau keke ba kai kuma ka zo kana hawa kun gane ko inda inda bai san qur'ani ba wannan maganar sai ka yi shi kamar uzuri da jahilcin qur'ani to amma yana tuciyar a cikin masana qur'ani an ce shi masanin qur'ani ne to wannan shine hatsarin in ba haka ba ai Allah ta'ala cewa wa yakhluqu ma la ta'lamun yakhluqu fi'li ne mudari kuma yana halittar duk da ya ce sarfu tattabawa suke yi kun gani ko ya ce tasrifi nan tattabawa ake yi to tun da kaga bai san sarfu ba bai san nahu ba ba za a mai ba za a shigar da shi nan ba amma Allah ta'ala ce wa wa yakhluqu kuma Allah yana halittar ma la ta'lamuna abinda ba ku sani ba abinda ku ba sani shi ya faɗa muku anan yace wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha duk na hawa ne a cikin kayan hawa Allah ta'ala yana halitta wasu shi sai yace wa ya khaluqu ma la ta'lamun ya yana halitta da shekarun baya kai ka ce in ka je in ka je primary school ko ka je kasuwa kai ka ce ba za a yi wani abu nan gaba mai suna mashin ba yadda kake ganin ma keke wani kan wani wani kan wani wani kan wani wani kan wani amma yanzu gaba ɗaya keke ya riga ya kaura ya kake ganin babur ina ba ta fahimci wannan haka Allah ta'ala yake ta halittar da keke na fef ina take duk kayan hawa ne da Allah ta'ala ya ambata muku su a cikin suratul nahl surar ke ambata ni'ima surar ta faɗi ni'imomi masu tarin yawa waɗansu ni'imomin a cikin surar kawai aka faɗe su a wajen surar babu su don ha rigar da kake sawa lokacin ɗari eh, riga mai ƙarfi mai nauyi da rigar da kake sa lokacin zafi sun gele ta shafa mai shara-shara duk an faɗe ta cikin suratul nahl dan ka san an lissafa maka ni'imomi masu tani yawa har inuwa da kake bi lokacin zafi kana bin inuwa ka dan sha inuwa duk an faɗe ta cikin suratul nahl wanda an faɗa amma sai a samu jahilai sai a ce ai manzon Allah bai yi amfani da bututun magana ba bai yi amfani da mantir ba bai amfani da fanka ba bai yi amfani da waye ba bai amfani da waye ba tambaya ita ce da masallacin da aka yi amfani da dattuma ake sallah a ciki da wanda aka yi amfani da carpet a ciki da wanda ba a sa duka ba akwai bambanci bai zama addini ba kenan su ka tambaye su da wani imolidi da wani bimolidi wani mai bambanci su wani imolidi shi ne ba masoyin annaufa isa ake cewa ana wata masoya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi mun ba taba jin ya gayyata zuwa gidansa ba lura da kyau ka yi karatun ta natsu ba a taba gayyata zuwa gidansa ba amma shi ya ce ta karanta wa mutane su ma mutanen ba kowa da kowa ba sai inda yake akwai maiko nasallah salamatu lafiya wallahi duk jahili ake ma al'amura addini bai ginu akan wannan ba shartu qabul sa'i yi an yajtami'a fi isabatun ikhlasu ma'a لله رب العرش لا سواهما موافق الشرع الذي ارتضاه وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين وكل ما فيه الخلاف نصب فرده إليه ما قد وجب فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدث العقل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك